الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله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 yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na ranar asabar ɗaya ne ko ko talatin talatin ko talatin ga watan safar hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallama 1429 wanda kuma shi daidai da takwas ne ko takwas ga watan uku miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan darasi namu na mako-mako cikin wannan littafi mai dimbin albarka littafin a tajridu sare li a hadisun jami'is sahih na al'imamin zabidi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shi ne darasinmu na bakwai. a wannan darasi na yau za mu karkare hadisin tafiyar ko tattakin da musa alaihi salam ya yi bayan allah ya umarce shi da ya yi zuwa ga annabi khidir alaihi salam bayan mun kawo abubuwan da wasu suke makalewa ƙarƙashin wannan hadisi suna yada wasu miyagun akidu wanda muka nuna bacewar wannan ko batar wannan akida. da bacinta sai kuma mu kara komawa kan hadisin domin mu tsinci wasu fa'idoji har ila yau waɗanda za mu ƙara fito da su hadisin yana ɗauke da fa'idoji masu yawa kwarai da gaske idan muka ce za mu tsaya a sa to zai ɗauke mu lokaci mai tsawo don haka za mu ɗan tsinci wasu wanda malamai suka fito da su daga cikin wannan hadisi wannan hadisi za mu ga a farko farkonsa duk da cewa nan ya datse mana farkon hadisin sababin hadis din abin da ya jawo har abdullahi dan abbas ya ruwaito wannan hadisi daga ubay ibn ka'ab yayin da aka gaya masa cewa wani mutum da ake kira nauf albikali nauf albikali yana riya cewa wannan musa da aka ambata tare da Kabir ba shine musa bani isra'il ba a lokacin da aka zo aka gaya wa abdullahi dan abbas maganar nauf albikali sai ya ce ka zaba aduwullah ka zaba aduwullah shine sai ya kawo haddathani ubay ibn ka'ab har zuwa ƙarshen hadisin abdullahi dan abbas ya ruwaito hadisin daga ubay ibn ka'ab kaga wannan yana daga cikin ruwayar sahabi daga sahabi sahabi ne yake ruwayar wannan hadisin daga sahabi mun wuce irinsa a baya duk da shi mai littafin tunda yana takaitawa ne yakan share shi sahabin farko din ya zaɓi ɗaya kawai ya faɗa wanda shi ne ya rawaito kai tsaye daga manzo sallallahu alaihi wasallama hadisin da muka faɗa da muka karanta a babin tanawul ilm inda sayyidina Umar yake faɗar cewa suna musanyan zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama shi da wani makocinsa shi ma wannan hadisin ruwayar Abdullahi dan Abbas ne daga Umar shi ma ruwayar sahabi ce daga sahabi to za mu ga lokacin da aka ga abdullahi dan abbas wannan maganar ya karyata mai waccan maganar sannan kuma ya kafa hujja a kan cewa annabi musa ko musa da aka ambata a wannan kisa tare da qadar shine musa bani isra'il ya kafa hujja da hadisin ubayyin ibn ka'ab wannan yana nuna mana cewa khabarul wahidi wato labarin da mutum ɗaya ko ruwaya da mutum ɗaya amintacce malami ya ruwaito ana hujja da ita ko da ababin aƙida ne kun ga abdullahi dan abbas ya yi hujja da ruwayar ubay ibn ka'ab duk da cewa ubay ibn ka'ab shi kadai ya ruwaito hadisin da wannan siga din kaga wannan yana daga cikin <clears throat> ainihin al-ihtijaju bi khabar al-wahid al-ihtijaju bi khabar al-wahid wato kafa hujja da ainihin ruwayar mutum ɗaya wannan yadda da wannan hadisin ma har ta sa ya kirawo wanda duk ya faɗi saɓanin abin da hadisin ya faɗa ya kirawo shi maƙiyin Allah ya kuma ce da shi ya yi ƙarya kaza ba a aduwullah kun ga ba dan ya amince ya gamsu ya sakankance da hadisin ba ba zai kirawo wanda ya saba wa hadisin da cewa maƙiyin Allah bane sannan kuma ba zai jefe shi da ƙarya ba yarda da hadisin ta sa ya haka wannan ya nuna kenan ba gaskiya ba bane abinda wasu ke cewa kabarin wahid ba a hujja da shi a babin akida wato kamar yadda asha'ira ko ash'ariya suke faɗa da mu'tazila da waɗanda suka bi tafarkin su cewa kabarul wahidi la yufidu illa dhann baya ba da wata fa'ida face zato zato kuma ba a hujja da shi a babin akida don haka suke yin wance da akhbarul ahad da imamul bukhari ya musu raddi inda ya kawo ainihin kitabu akhbar al-ahad wato ya ware wani bangare daga cikin littafin sa sahih ya kawo irin waɗannan dalilai waɗanda suke rushe wannan ainihin kuduri sannan fa'ida ta biyu inda yake cewa naufalul inda yake cewa naufalul bikali kazaba aduwullah wannan kenan yana nuna idan malami yana da wani ilimi kuma idan da yake sai ya ji wani can a gefe guda yana zuba wasu maganganu waɗanda sun sabawa abinda ilimi ya zo da shi na gaskiya shi kuma yana maganar ta ba tare da ilimi ba to wannan babu komai dan an kirawo shi da makiyin Allah an ce yayi ƙarya wato idan malami yi amfani da wannan lafazin musamman ma dan ya ƙara wato tsawatarwa da razanar da shi mai waccan magana din babu komai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yace kazaba abu sanabil kadaba abu sanabil da abu sanabil sahabi ne lokacin da wata mata mijinta ya haihu a mijinta ya rasu sai ta haihu bayan mijinta ya rasu sai ta haihu da sati ɗaya ne ko da 'yan kwanaki shi kenan sai ta yi kwalliya domin manema abu sanabil da ya ganta a cikin wannan yanayi sai ya ce ina ai da sauranta ai sai ta yi wannan wata hudu da kwana goma din sai ta yi wata hudu da kwana goma a wata ruwayar ta nuna cewa shi ya nuna yana son ta ita kuma ta nuna ba ta son shi sai ya ce to da sauranki ai ba za ki fita daga idda ba sai kin yi wata hudu da kwana goma sai ta tattara ta ji ta samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaya mata manzo Allah ce kazaba abu sanabi saboda maganar da yake faɗa ba haka take ba kuma ya yi ta ba tare da ilimi ba sannan fa'ida ta ta uku za mu ga yadda annabi Musa alaihi salam yake ta nuna rashin yarda ga wasu abubuwa da ya ga annabi Khidir yana yi duk da cewa abubuwan a hakikanin al'amari gaskiya ne amma a zahirin su ya sun saba wa shari'a to wanda ya nuna kenan idan abu ko da abu a baɗininsa a hakikanin lamarinsa gaskiya ne amma a fili haka ya fito ya saba shari'a mutum zai iya nuna rashin yarda sai idan daga baya an nuna masa hujja yadda take sannan ya saki sannan daga cikin irin abin da za mu fa'idanta a ƙarƙashin wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mana annabawa ba su san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da su da a ce sun san gaibu to da khidir ba zai tambayi annabi musa wane ne shi ba a ruwayar a musamman ruwayar da take cikin kitabu tafsir a lokacin da ya isa annabi sai da ya tambayi annabi Musa cewa wane ne shi shi kuma ya gaya masa cewa shi ne Musa ya ce Musa bani Isra'il Musan da aka aiko bani Isra'il ya ce na'am to kaga ya nuna kenan annaba ba san gaiba ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da su sannan yana daga cikin fa'idojin da za mu fa'idanta daga wannan hadisi cewa Allah maɗaukakin sarki yana yin abin da ya ga dama a cikin mulkinsa yana hukunta abin da ya so a cikin halittarsa abin da zai zama mai amfani gare su ko abin da zai zama marar amfani gare su ubangiji maɗaukakin sarki shi yake zartar da shi hankali ba ya da mashiga ba ya da abin faɗa dangane da shari'ar ubangiji sai abin da ubangiji ya zartar. don haka la mu'aqqiba li hukmihi in ubangiji ya zartar da hukunci babu mai yi masa gyara wajibi ne ga kowa da kowa ya karbi hukuncin ubangiji bisa yarda da sallamawa domin asrarur rububiyya sirrin da yake cikin ayyukan ubangiji ba kowa ne yake iya gano su gaba ɗaya ba don haka malamai suke cewa af'aluhu la taqlu min hikma babu aikin da Allah yake yi babu hikima a ƙarƙashinsa sai dai tana yiwa mu san hikimar tana yiwa kuma mu kasa gano hikimar amma dai ubangiji baya yin abin da babu hikima a ciki shi yasa ba a jingina masa sharri wa sharru laysa ilayka kamar yadda yazo a cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallama sharri ba a jingina maka shi ubangiji la yakhluqu sharra al mahdha ubangiji baya halitta tsantsan sharri wanda zaka same shi ta kowane bangare 100 bisa 100 sharri ne ta iya yiwa kai a wajenka bani adama kaga cewa abun sharri ne amma wannan a gurin ka yake sharri a gurin ubangiji ba sharri ba ne ta wani bangaren akwai alkhairi a ciki saboda haka ayyukan ubangiji la taqlu min hikma yanzu idan muka dubi misali halittar iblis wani ya ce to menene hikima a cikin halittar iblis kuma a kyale shi ya tabbatar da bayan Allah me ya zai hana me ya hana ubangiji bai kashe shi ba duk an huta mutane sun zama mutane na kirki mutane na kwarai to a tunaninmu na ɗan adam ta yi mu kasa gano hikima ɗin amma watakila wasu kuma su iya gano hikima ɗin ko ba don komai ba ubangiji ya aje iblis don ya zama jarrabawa wanda ya haye gadar iblis ya haye tarkon iblis ubangiji ya ɗaukaka matsayinsa ya daga matsayinsa ranar gobe kiyama ya bashi lada mai yawa kaga akwai alkhairi anan a ce ga wata jarabawa duk wanda ya ci zai samu matsayi gagarumi a gurin ubangiji to wannan jarabawar wani zai ga cewa ai shi ba zai iya ci ba don haka shi a gurinsa jarabawar sharri ci amma ga wanda zai ci jarabawar kaga shi alkhairi ne tunda matsayinsa ne zai kara daukar zai kara samuwa a wajen ubangiji ya ce ubangiji ya halicci dan adam ya ce bauta mun in ka bauta masa kuma bai sanya maka wasu abubuwa da za su zama maka cikas wajen bautar ba ka bauta masa ya ce to shikenan sakamakon bautar ka shine wannan rai da lafiya da na baka daga nan kuma shikenan aka kashe dan adam shikenan babu maganar a sake tashin kaga a nan babu maganar kuma a samu wata rayuwa mai daɗi ta dindindin to sai ubangiji ya sanya akwai jarrabawa a cikin duniya din ya halicce mu danya ya jarraba mu ya ga waye ya fi aiki na kwarai waye ya fi aiki mai kyau ranar gobe kiyama ya takanka masa da abin da ya fi nashi kyau kaga wannan akwai hikima a ciki saboda haka shi kansa eh, halittar iblis ta wannan bangare akwai hikima a ciki domin wasu za su samu ɗaukaka su samu ainihin daraja mai yawa a wurin ubangiji saboda ƙetare tarkon iblis da suka yi a duniya saboda ka ubangiji ayyukansa babu babu wanda yake nayarwa babu wani abu da ubangiji ya halitta wanda za a ce da shi me yasa yayi shi saboda haka ubangiji ya so ya nuna wa annabi musa alaihi salam cewa ikonsa yana da fadi don haka lokacin da ya ce wa aka tambaye shi wa ya fi ilimi ya ce shi ubangiji ya nuna masa ba haka ne ba ba haka ne ba je ka ainihin ka koya sannan kuma za mu ga yadda annabi khadir Allah ya sa shi ya yin wasu abubuwa wanda a zahiri kamar ba daidai ne ba daga baya kuma da annabi annabi khadir ya wa annabi Musa cewa ai Allah ne ya sa shi wa ma fa'altu an amri ya kuma gaya masa hikimar abin sai ya gano cewa ashe abin ba barna ce wannan fasa jirgin ruwa ba barna aka yi ba haka nan kashe yaron wannan ba barna aka yi ba haka nan taimaka ma waɗanda ba su cancanci a taimaka musu ba shi ma ba barna ce aka yi ba saboda haka ayyukan ubangiji ba a cewa lima wala kaifa ba a tambayar a ubangiji me yasa ya haka la yusalu amma yaf'al wa hum yusalu haka nan yana daga cikin abin da zamu karanta a gargashin wannan hadisi inda Musa alaihi salam yake cewa banu Isra'ila saluni ko tambaye ni yadda yazo a farkon hadisin ya tsaya akan mimbari yana karantar da su yana musu huduba daga nan yake cewa saluni wanda ya nuna cewa ba laifi idan malami ya ce ku yi min tambaya amma a inda ya kamata ya faɗa haka inda ya amince ba zai gamu da jiji da kai ba kuma ainihin akwai buƙatar ya ce mutane su tambaye shi domin ya karantar da su abinda ba sani ba sannan kuma ya tilatar da su abinda suka manta shi ma kuma ta hanyar tambayar sa din zai iya muzakarar abin da ya sani wato ya yi bitar abin da ya riga ya sani sannan kuma ya je ya binciko abin da bai sani ba kun ga akwai amfani kenan idan malami ya ce a yi mun tambaya ba tare da yana jin jiji da kai ba lokacin da yake faɗar haka ya faɗa haka ne kawai domin ya karantar da mutane abin da ba sani ba sannan kuma ya tilatar da su abin da suka manta shi ma kuma ya tuna wa kansa abin da ya manta ko ya karanci abin da bai sani ba ta karkashin wannan sannan ya koyar da su abin nan da Allah ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun sauraka babu laifi a nan sannan babu laifi idan mutum ya gaji ya ce ya gaji wannan baya daga cikin raki da aka ce mutum kada yi an hana mutum raki da nuna bacin rai idan abu ya same shi amma mu duba mu ga a wannan kissa annabi Musa alaihi salam bayan sun yi doguwar tafiya yunwa ta same su yake cewa atina gada ana laqad laqina min safari na nasaba mun ga mun hadu da gajiya a wannan tafiya ta mu don haka ka mana abincin mu cewa da yayi sun hadu da gajiya wannan ba laifi yayi ba saboda haka abinda mutum ya same shi na ciwo ko na rashin lafiya a ya ce abu kaza yana damuna ba tare da yana nuna raki ko kai kukan ubangiji ba wannan babu komai akwai abin da ake kira Asabar alal masa'ib akwai kuma arrida Asabar alal qada akwai kuma arrida bi qada'illah asabr ala illa wajibi ne wajibi ne ga wanda duk Allah ya hukunta masa wani abu mai daɗi ko mara daɗi ya haƙuri in mai daɗi ne ya gode in mara daɗi ne ya haƙuri wannan wajibi ne ya haƙuri idan bai haƙuri ba ya yi laifi ya shiga haƙƙin ubangiji An riba bi Illahi kuma mutum ya ji abin nan da aka yi masa ya yayi daidai a mahallinsa yake wannan mustahabbi ne wannan martaba ce ba kowa da kowa yake iya kaita kaiwa gare ta ba ka ji cewa abin da Allah ya baka ko ya yi maka mana daɗi na rashin lafiya ko na rashin abin hannu ka ji cewa ai wannan abin daidai ne ka yarda da wannan ka sallama wannan mustahabbi ne idan ka yi haka ka samu wata babbar daraja amma ba kowa yake iya yin wannan ba sannan a wannan hadisi malamai suka ce wannan hadisi yana nuna dukkan wani wanda yake ya fuskanci ubangiji ubangiji ne ya kira shi ya amsa kiran ubangiji ubangiji ne ya aika shi wani guri ya tafi da wannan zai samu agaji ba zai gashi da wuri ba ba zai yunwa ba za ta auka masa da wuri ba sabanin wanda ya tafi wurin wani ubangiji don wata bukatarsa kamar yadda ya faru a kisar annabi musa alaihi salam yayin da ya tafi zuwa miƙa shi rabbihi inda ya tafi haɗuwa da ubangijinsa wannan da'a ce ga ubangijinsa ubangijinsa ne ya kirawo shi ya ce ya zo a wannan guri ba a gaya mana cewa annabi musa ya ce ya gaji ba ba a mu labarin cewa ya ce ya gaji ba a kawo masa abinci kuma ba a gaya mana ma ya tafi da wani ɗan rakiya ba amma lokacin da ya tafi madiyana fa lokacin da yake guduwa yayi a wannan lokaci daga zaluncin mutanen eh, fir'auna da mutanensa a wannan lokaci kun ga Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ya haɗu da gajiya da yunwa rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir ya ubangiji do alherin da zaka kawo min a yanzu fa ina cikin bukata ina cikin bukata kaga a wannan lokaci yunwa ta same shi haka nan lokacin da zai tafi wajen khadir shi ma a wannan lokaci ya gaji ya ji yunwa sannan a wannan hadisi za mu ga babu laifi ga bako idan ya zo gari guzuri ya yanke masa ya nemi a karɓi bakuncinsa a taimaka masa haka annabi musa da annabi tsadir suka yi yayin da suka zo wannan alkarya suka nemi mutanen alkarya da su karɓi bakuncinsu karɓar bakuncin bako bako yana da haƙƙi a kan 'yan gari na kwana uku su ba shi abinci su ba shi gurin da zai fake tsawon kwana uku bayan kwana uku to shi kenan haƙƙinsa ya ƙare a wasu malamai ma suna cewa idan ya shiga gari guzurinsa ya yanke ba da abin da zai ce sha mutanen gari kuma suka ƙi taimaka masa suka haɗa kai gaba ɗaya suka ƙi taimaka masa dan ya ebi abinsu ba da saninsu ba ya ci ba a cewa ya sata haƙƙinsa ya ɗauka haka nan a wannan hadisi za mu ga cewa idan mutum ya yi abu ba daidai ba a karan farko ana masa uzuri a karo na biyu kuma hujja tana tsayuwa a kansa a karo na uku kuma duk abin da aka yi masa shi ya ja haka ya faru ga annabi musa alaihi salam karo na farko aka yi masa uzuri karo na biyu aka tsayar masa da hujja karo na uku kuma ce haza firaku baini wa ni to wannan kaɗan daga cikin fa'idojin da za mu yaga a ƙarƙashin wannan hadisi tare da cewa fa'idojin suna da yawa wasu kuma sun gabata yayin da muka faɗi wasu abubuwa da suke da alaƙa da hadisi sai hadisin abu musa al-ash'ari abdullahi bin qais radiyallahu ta'ala anhu قال يتي جاء رجل إلى النبي صلى wani mutum ya zo ga annabi صلى الله عليه وسلم فقال يتي yace ya الله ya ma'aikin Allah mal qitalu fi sabilillah menene yaki menene jihadi dan ɗaukar kalmar Allah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban domin ɗayan mu yakan yi yaki dan nuna fushinsa wa yuqatilu hamiyatan wani ɗaya daga cikin mu yakan yi yaki dan ya nuna kishinsa ga kabilarsa wanne ne daga cikin su yayi fi sabilillah farafa ilaihi rasahu babu shi alwayar. wanda ya kamata a ce ya kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga kansa qala wa ma rafa ilaihi rasahu illa annahu kana qa'iman manzo Allah bai daga kansa ba sai dan mutumin yana tsaye yake tambayar fa qala sai ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillahi azza wajal wanda duk yayi yaki dan dan kalmar Allah ita ce sama fa huwa fi sabilillah to wannan shine yakin da yayi da aka yi shi dan Allah wannan hadisi <clears throat> imamul al ya kawo shi a nan kitabul ilm babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan babin da yake magana akan wanda zai tambayi malami malamin yana zaune shi kuma yana tsaye menene hukuncin wannan malami a zaune shi kuma ya yi tambaya a tsaye a ƙarƙashin wannan babi imam bukhari ya kawo shi a nan kitabul ilm haka nan imam bukhari ya ƙara fitar da hadisin a can kitabul jihad a haka nan a kitabul khumus a babu man qatala lil maghnami wanda ya yi yaƙi dan ya ci ganima hal yanqusu min ajrihi wannan yaƙin da ya yi dan ganima wannan niyyar tashi za ta rage masa ladansa haka nan a kitabu tauhid imam bukhari ya kuma maimaita shi haka nan imam muslim ya fitar da hadisin a kitabul jihad abu dawo da ma a kitabul jihad tirmizi ma a kitabul jihad har ma ya kara da cewa hadisin hasanun sahih haka na imamun nasa'i ya kawo shi a cikin al-kubra ya kashi as a kitabul jihad haka na ibnu maja shi ma a kitabul jihad ya kawo wannan hadisi hadisi ne da al-jama'a gaba ɗaya suka ruwaito shi a imamu ahmad shi ma ya ruwaito hadisi za mu ga imamul bukari ya kawo shi a ƙarƙashin wannan babin a wannan a wannan kitab din kitabul ilm ya kawo shi babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan babin wanda ya tambaya yana tsaye ya tambayi malami alhalin yana zaune ibnu hajar al-asqalani a cikin fathul bari yake cewa abinda ake nufi shine malamin da yake zaune idan mutum ya tambaye shi a tsaye wannan baya daga cikin fadar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da yake cewa man ahabba an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maq'adahu min an-nar sahihi da imamu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wani wanda yake sha'awa mutane su tsaya masa tsaye dan su girmama shi to ya nemi masauki shi a wuta to ibn hajar yace imamul al-bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan guri dan ya nuna cewa wannan matsala ba ta da alaka da waccan matsala lokacin da ɗalibi zai tashi ya tambaya malami a zaune ɗalibi a tsaye baya daga cikin a tsayawa a girmama malami wannan ya halatta amma da sharaɗin kada shi malamin ya sharɗanta wannan ta yadda zai dinga jiji da kai da haka ce duk wani wanda zai mun tambaya tilasta miƙe tsaye idan ya haka to ya shiga karkashin wancan hadisin don ya sanya tashi tsaye din dan shi aka yi wanda kuma ya nemi a tashi tsaye don girmama shi don a nuna matsayinsa to wannan shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce faliyata bawa da minan nan ya nemi masaukin shi a wuta haka nan za mu ga ibnu battal a cikin sharhinsa da yawa Sayul bukhari yana cewa wannan hadisi yana nuna halaccin a tambayi malami a tsaye kamar yadda imam al-bukhari yayi masa tarjama yayi masa matashiya ko dai saboda uzuri wanda zai yi tambaya din uzuri ya sa shi ya tsaya yanzu kamar wanda zai tambaya daga can ƙarshe ba a gano shi ballantana a ji abin da yake faɗa zai buƙaci ya tashi tsaye kaga da uzuri wannan babu komai aula shugulin ko kuma cikin gaggawa yake wani abu ya taso masa na gaggawa kuma tilasta yi wannan tambaya wannan ta sa shi ya yi a tsaye babu komai wannan ba za a lissafa shi ba cikin a sifofi na rashin girmama malami za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi masa inkari ba akan abin da yayi bai kuma umarce shi da ya zauna ba a mahallu shahid shine bai fito ba a cikin lafazin da yake littafin mahallu shahid da yasa imamul bukhari ya kawo hadisin a wannan kitabul ilm cewa yayi farafa ilaihi ra'asahu mutumin da yayi tambayar yace mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban mal qitalu fi sabilillah menene yaki dan ɗaukaka kalmar Allah saboda ɗayan mu yakan yaki dan nuna hushi wa yuqatilu hamiyan hamiyatan yakan yaki dan nuna ainihin kishi ga kabilarsa ko ga ƙasarsa to wajen amsa din shine sai rawi yake cewa farafa'a ilaihi ra'sahu sai maza Allah ya daga kansa ya kalle shi wa qala wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'iman bai daga kai ya kalle shi ba sai dan yana tsaye inda a zaune yake ai ba bukatar daga kai to kaga daga kai ya kalle shi ya nuna a tsaye ne yake tambayar wannan shine mahallu shahid ashe kenan tunda annabi bai yi masa inkari ba ya nuna wannan baya daga cikin wancan hadisi ba kuma ya daga cikin rashin nuna abin da rashin girmama malami matukar dai mutum ba yayi da wannan niyya bane yayi ne saboda wani uzuri to wannan shine mahallu shahid a cikin hadisin yayi tambaya mal qitalu fi sabilillah menene yaki dan ɗaukaka kalmar Allah wannan ita ce tambayar da mutumin yi amma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya tashi bashi ansa sai bai bashi da lafazin tambayar ba cewa mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan kaga yana buƙatar a gaya masa hukuncin yaƙi dan hushi yana buƙatar a gaya masa hukuncin yaƙi don ainihin nuna kishi amma sai ansar bata zama haka ba sai kawai aka ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah ina maganar hushi ina maganar ainihin kishi ba su fito a cikin ansar ba an gani ko to shine malamai suka ce abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai maimaita kalmar fushi da kalmar kishi ba a cikin ansarsa saboda fushi ko kishi yakan iya ya zama dan Allah yakan iya ya zama dan wani abu na duniya saboda haka mushtarak ne fa huwa kalamun mushtarak yayi yaƙi dan nuna fushi hushin nan ta yi yaƙi don nuna hushin abin da ake yi wa addini wannan me me laifin sa nan kaga yana da lada Ta yi kuma yi yaƙi don fishi ya fusata an taɓa wani nashi ya fusata an taɓo an taɓa shi shi kaga wannan ba fi sabilillahi bane hamiyatan ta yi yaƙi don kishin kabilarsa saboda kabilarsa musulmi ne waɗanda ba musulmi ba sun sako su a gaba ba ya da laifi don ya yi kishin kabilarsa musulmi ko ya yaƙi dan kishin ƙasarsa ta yiwu dan ƙasarsa musulma ce waɗanda ba musulmai ba sun sako su a gaba ya yi yaƙi dan kishin ƙasarsa ta musulunci kaga wannan babu laifi saboda haka idan aka ba shi ansa a dunkule aka ce an yi laifi kaga waɗancan waɗanda waccan sifa wacce take mai kyau ta shiga ciki idan kuma aka ce ba a yi laifi ba akwai kuma wanda zai nuna hushi saboda an taba shi ko ya nuna yakin da yake saboda kabilanci ne ba wai maganar Allah ba da manzansa to kaga shi kuma in aka ce abinda aka yi daidai ne kaga shi ma an gyara abinda yayi ba daidai ba saboda haka sai annabi gaba ɗaya sai watsar da lafizan da shi mutumin ya yi amfani da su sai ya kawo ma'anarsa ma'anar da za ta ba shi ansar da shi zai iya warware ta ki ban katala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda duk zai yi aiki zai yaƙi dan kalmar Allah ta zama ita ce sama to wannan shine fi sabilillah to wannan ita ce hikima ta manzo sallallahu alaihi wa sallama da fasaha irin tashi da ya tashi ba da ansa yakan duba yanayin mai tambaya da yanayin tambayarsa da yanayin yanayin da yake ciki ya bashi ansa ta yadda zai fahimce shi zai kuma gyara masa ma tambayarsa idan ba daidai yayi ba wataƙila ya ƙara masa wata fa'idar da bai ma neme ta ba ya ƙara masa fa'idar da bai neme ta ba yanzu misali yace ce rajulu yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ghadaban in yace a ah, wanda yayi wannan ba fi sabilillahi bane kaga nan. ya kawar da abin da zai iya zama fi sabilillahi din kuma bai shiga ba ko ya shiga cikin hali alhalin kuma bai kamata ya shiga cikin hali ba idan ya ce da shi a'a wannan fi sabilillahi ne kaga akwai kuma surar da take wadda ba fi sabilillahi din ba kuma ita ta shiga ita ma cikin ansar an kuma ansa da cewa abin ba laifi ba ne kaga nan ma ba haka aka so ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya sai ya canza masa a wajen bashi ansa sai ya canza masa ainihin lafazin da wannan shi ne suke kira al-uslubul hakim a balaga al-uslubul hakim yas'alunaka 'ala al-ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambayar ka game da jirajiran wata me yasa suke fitowa kanana su ringa girma suna girma sannan kuma su da suna koma suna motsewa suna motsewa kaga tambayar da suke yi daban amsar kuma da ta zo qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj lokuta ne da aka sanya ga mutane dan gane lokuta sannan kuma lokuta ne da suke nuna ainihin lokacin hajji ba wannan suka tambaya ba amma ana so a nuna musu cewa tambayar ya kamata zama haka me ya amfanin wata a gaya musu amfanin hudowar wata da ainihin ɓuyansa wannan shine malamai suke ce masa al hakim annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai daddatsa masa ansar ba yace in kai kaza kaza ne in kaza ne kaza ne domin wannan ma zai iya sa shi ainihin ya samu rikicewa ya kasa gane ansar wannan yana daga cikin jawabi ulkalib wanda aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi dunkulallin kalmomi curarun kalmomi waɗanda idan ya faɗe su za su ɗauki ma'anoni da dama saboda haka za mu ga a wannan hadisi tambaya ce ake wa annabi sallallahu alaihi wasallama game da sassaɓawan niyyar mutane a wajen jihadi da kuma abin da za a iya yi na riya ko nuna ainihin ainihin jarumtaka ko kuma a nuna kabilanci da sauransu wanne ne aka yi fi sabilillahi manzo Allah ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillahi wannan ansa da manzo Allah ya bayar cewa wanda yayi yaki dan karmar Allah ta zama ita ce sama to wannan ne aka yi fi sabilillahi wannan ansa ta fitar da dukkan wani nufi da aka yi na duniya nufin da aka yi ba na Allah ba dukkan yakin da aka yi shi dan Allah to wannan fi sabilillahi kaga dukkan wani yakin da aka yi ba dan Allah ba dan neman duniya tara dukiya nuna jarumta nuna kabilanci a saboda an tilasta wa mutum ne dole ya je yayi ba yadda zai yi to wannan ba fi ba bane daga kalmar manzo Allah da ya faɗa ya faɗi fi sabilillah din duk abinda ba wannan ba to ba fi sabilillah bane ya zo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu musa al-ash'ari wani balaraban kawai ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wato wannan hadisin ya zo da wani lafazi a cikin sahih bukhari kamar da ya kawo shi a kitabul qumus ya kawo shi a kitabul jihad kitabul jihad ba kauye ne yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ar-rajulu yuqatilu lil magnam mutum da yake yaki dan ya samu ganima war rajulu yuqatilu lidh-dhikri wani kuma yana yaki dan a ambace shi a bada tarihin shi a bada labarin shi a kira shi gwarzo jarumi a zamanin sa yayi kaza yayi kaza dan ya bar wannan tarihin yake yaki war rajulu yuqatilu li yura makanu wani kuma dan ya nuna matsayinsa a gane shi jarumi ne wannan ta sa yake yi faman fi sabilillah wane ne a cikin su yayi dan Allah shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah saboda haka cikin waɗancan da ka ambata duka wanda yayi yakin dan kalmar Allah ta ɗaukaka to fa huwa fi sabilillah wanda kuma yayi yaki dan waɗannan abubuwan da ka ambata to ba fi sabilillah yayi ba haka na arwa muslim an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dhalika fi sabilillah mutumin da yake yaƙi dan ya nuna jarumta da wanda yake yaƙi dan kishi da wanda yake yaƙi dan riya a gani a faɗa. wane ne cikin su yayi fi sabilillahi manzo Allah ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah a wata ruwayar ar-rajul yuqatilu ghadaban wannan ruwayar kenan da take gaban mu haka nan nasa'i ya ruwaito a cikin al-mujtaba da kuma littafin sa al-kubra sunan al-kubra hadisin umama abi umama al-bahili yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace da shi ya rasulullah ara'aita rajulan ghaza yaltabisul ajra wa dhikra mutumin da ya fita yaƙi yana son ya samu lada kuma yana son har ila yau a ambace shi a faɗe shi malahu menene ladansa me zai samu Ba faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la shay'a lahu maza Allah ce ba shi da komai wannan mutum da ya zo ya faɗa wa sahabbai sahabbai suka ce ko dai baka fahimce shi ba ka koma dai ka tambaya ya sake komawa ya ce ya rasulallahi a ra'aita rajulan gaza yaltamisu al-ajra wa dhikra ma lahu manzo ce la shay'a lahu to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara masa da cewa inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa btughiya bihi wajhu Allah baya karbar aiki sai wanda aka yi shi dan shi kawai sannan kuma ake neman yardarsa da shi a ruwayar Abu Dawud hadisin Abu Huraira mutum ya zo gun Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi rajulun yuridu jihada wa huwa yabtaghi aradan min arad ad-dunya ne ya fita jihadi yana neman kuma ya samu wani abu na garaɓasar duniya فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجر له da lada. a wannan hadisi ne sahabbai suka ce ya koma ya sake tambaya ya je har sau uku manzo Allah yana cewa la ajra lahu ba shi da lada wanda bai ya kolo la ajra lahu la ajra lahu ba shi da lada haka ne ya tabbata cikin sayo muslim hadisin abu hurairah ta Allah kara masa yarda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa inna awwalan nasi يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به zalla ce farkon mutumin da za a yi masa shari'a ranar gobe kiyama a kotun ubangiji shine mutumin da ya shahada an kashe shi a filin yaki ustushhida ay fi ma tara'a linnas abinda mutane suka gani an kashe shi a fagen yaki a ka'ida duk wanda aka ga an kashe shi a fagen yaki akan ce yayi shahada wannan shine abinda aka sani shi yasa zamu ga littattafan tarihi za ka ga an ce fulan istushida fulan istushida wannan ba shi yake nuna an yi masa jazma da aljanna ba ba shi yake nuna an masa an yanke masa hukuncin dan aljanna ne ba kamar yadda wasu masu zafin kai suka rubuto min wata doguwar takarda wai na ce Allahu akrama bi shahadati Ja'far نعم الكريم ونعم ذاك المفخر نعم كي كما في للكوا sai suka ce na saba a da ahalus sunna suna min nasiha addinin nasiha aka ce na saba ahalus sunna saboda na yanke masa hukunci dan aljanna ne ahalus sunna ba su haka mu ba muke karantar da haka ba mu muke cewa kada a yi a ƙasa kuma na ce inda nake faɗar cewa ya je bauchi inda na yi maganar bauchi waye ya haddace eh ina wanda ya min gyaran nan ko shi ma dai nuna ne <laughs> to yake faɗar ya je bauchi inda ya dawo wanda shi ne gurin da ya je na ƙarshe kafin qabla an yustashhad a ƙasa ne na rubuta wannan aka ce na eh to to me kana eh, malli da bauchi na bahum ma na bahum kai ma na baka ma na baka to za mu ga malamai sukan yi faɗi wannan saboda ba wai suna suna yanke masa hukunci da cewa a dan aljanna ne kat ba amma fata ake yi saboda a zahiri abinda ake da shi kenan kuma ba abinda ya warware wannan zahirin ba abinda ya nuna wannan zahirin ba haka ne ba bare a yi hukunci da abinda ya bayyana don abinda ka gani shi kake hukunci da shi shi yasa za mu ga matan nan da take ga annabi sallallahu alaihi wasallama inna zauji mata shahidan haka ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai mata inkari ba to saboda haka a wannan hadisin ma annabi yake cewa za a zo da mutum rajulun ustushida ustushida ana nufin ya mutu a fagen daga a zahiri ya yi shahada fa bihi sai a zo da shi fa arrafahu ni'amahu alaihi Allah ya gaya masa ni'imomin da ya masa na maka kaza na maka kaza na maka kaza fa arafaha duk da an yi masa wannan kala sai ubangiji ce fa ma amilta fiha to me kai dan gode wannan ni'imomi da nayi maka sai ya ce qataltu fika hatta tushhitu na yaki saboda kai har nayi shahada kala sai ubangiji ya ce kadabta kariya kake walakin naka qatalta ka dai yi ta yakin ne da gwagwarmayar liyu kala jari dan a ce sadauki bardi wa qad faqad qila to kuma an faɗa saboda ka an biya ka thumma umira bihi sai ayi umarni da shi a bada umarni fa suhiba ala wajhihi a jashi akan fuskarsa hatta ulqiya fi nar har a jefa shi wuta wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu mutum na biyu da za a yanke masa hukunci a kotun ubangiji kana gobe kiyama mutumin da Allah ya bashi ilimi ya koyar da ilimin wa qara alqur'ana ya karantar da alƙur'ani ya karanta fa utiya bihi zo da shi fa'arrafa arrafahu ni'amahu alayhi fa ubangiji ya karanta masa ni'imomin da ya masa na baka kaza na maka kaza na baka kaza na yi maka kaza har mutumin nan yayi ikirari cewa eh an yi masa ubangiji ce fa ma amilta fiha to wani aiki kai da wannan qala ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu ya ubangiji na koyar da ilimi na karanci ilimi kuma na koyar da shi wa qara'tu fika kuma na yi karatun qur'ani saboda kai qala ubangiji sai ya ce da shi kazabta ƙarya kake yi walakin naka ta'allamta alilma li yuqala alim ka karanci ilimi ne dan a ce malami wa qara'ta alqur'ana li qari ka karanta qur'ani dan a ce makaranci faqad qila kuma duk an faɗa maka wannan ka ji a duniya thumma umira bihi a bada umarni fa su'iba ala wajhihi hatta ulqiya fi nar a ja shi girin da fuska akan har a jefa shi cikin wuta wa rajulun sannan kuma mutum na uku da za a zo da shi sa Allah saboda ba itlafi to ina da sauran mutane kuma ثم na معاوية بكاء شديدا سيدنا معاوية يتكوكا كوكا من tsanani. حتى ظننا أنه هالك ce har muka zaci cewa mutuwa zai shekewa zai a lokaci saboda tsananin kuka wa kulla muka fara cewa qad jaa hadha ar-rajulu bi sharri mutumin da yazo da sharri kaga yazo ya sanya muawiya cikin wani hali yana neman halaka thumma afaqa muawiya daga can muawiya ya farfado wa masaha wajhahu ya goge hawaye daga fuskarsa wa qala sadaqa Allahu wa rasuluhu Allah da manzansa sun yi gaskiya Allah yana cewa man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun sai wanda yake son rayuwar duniya da kawarta sai mu bashi mu cika masa ayyukansa a nan duniya ba za a rage masa komai ba duk abin da yake so sai Allah ya ba ya tattara ya bashi Allah ya ce ula'ika to waɗannan laisa lahum fil akhirati illa an lahira ba su da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha duk irin ayyukan da suka yi manya manya a duniya sai su rushe wa batilun ma kanu ya'malu duk abin da suke aikatawa sai ya zama barna ce kawai saboda wannan hadisi yana nuna mana girman ikhlasi a komai a ko menene idan babu ikhlasi to wannan aiki baya da ma'ana wannan aiki ba zai karɓi a gurin ubangiji ba Ibnu taymiya a cikin alfatawal kubra an tambaye shi game da wasu mutane da suke dako a kan iyakokin ƙasashen musulmi kada abokan gaba su kawo hari suna dako a nan suna ribaɗo. to amma sukan kai hari ga ƙabilar arman turawan armenia da ake faɗa sukan kai hari gare su wa yaktibuna in suka kai hari sukan ciwo ganima idan suka samo ganima suka samo dukiya yunfiquna alal khamri wal zina amma kuma wannan dukiyar sai su kashe ta wajen shan giya da zina su ga su sun fita jihadi a kan boda da makamansu a nan suke kwana a suke za su kai hari su samo dukiyar ganima amma kuma su sai su kashe ta wajen giya da zina shi da aka tambaye ibnu taymiya hal yakunu la shuhada a qutilu idan suka je wannan farmaki da samame aka kashe su za a ce sun yi shahada to shi da ibnu taymiya ya bada ansa yake cewa alhamdulillah in kanu yugiruna ala al-kuffar al-muharibina idan har suna kai hari da samame akan kafirai abokan yaki abokan fada su suke kai wa hare-hare da ayyuka gwargwadiyar mutum ne wa qad mun ji kuma sanda sahabbai suka ce wa ya rasulullahi ar-rajulu yuqatilu shaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu zalika fi sabilillah qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah mun ji sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce da shi mutumin da yake yaki dan nuna sadaukantakarsa da jarumtakarsa da wanda yake yaki dan nuna kishi da wanda yake yaki dan a gani a faɗa wanne ne yayi fi sabilillahi manzo Allah ce wanda yayi yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce a sama to wannan fi sabilillahi ibn tabi'a ce fa in kana ahaduhum to idan ɗayan su la yaqsidu illa akhdha al-mali wa infaqahu fil ma'asi idan ɗayansu baya nufin komai illa ya samo dukiya ya kuma kashe ta wajen sabon Allah fa haula ifusaq yace to wannan fasikai ne mustahiquna lil wa'idi sun cancanci narko na ubangiji wa in kana maqsuduhum idan ya zama kuma suna da nufin an takuna kalimatullahi al-ulya wa yakuna dinu lillah in ya zama suna da kuma nufin kalmar Allah ta zama a sama addinin Allah addini ya zama na Allah shi kadai ibn taymiya ce fa haula mujahiduna to waɗannan masu jihadi ne lakin idza kana lahum kaba'ir daidai idan suna da wasu ayyuka na kaba'ira kamar zina kamar shan giya to sun zama kana lahum hasanatun wa sayyi'at sun zama sun hada hasanat da kuma sayyi'at kyawawan ayyuka da na guri guda saboda haka wannan sun zama خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يعفو عنه ba za a yanke musu hukunci da cewa ‘yan wuta bane kai tsaye haka nan kuma ba za a yanke musu hukunci da aljanna ba ubangiji ya iya yi musu afuwa ubangiji kuma ya iya kama su da laifin ya ce wa amma in kano yughiruna alal almuslimin alladhina huna amma in ya zan farmakin da suke kaiwa da samami ba kafirai suke kaiwa ba abokan yaki a'a suna kaiwa musulmin da suke garuruwan da kafiran suke ne ma'ana suna mai uwa da wabi duk wanda suka samu da dukiya kawai suna far masa kwata ba sa bambance tsakanin abokan fada da wanda ba abokan fada ba abin da yake gaban su shine kawai su samu dukiya ibn taymiya ce fa haula mufsiduna fil ardi waɗannan masu barna ne a cikin ƙasa muharibuna lillahi wa rasulihi masu yakar Allah ne da sa wa mustahiquna lil uqubati al balighati fid dunya wal akhirah sun cancanci a musu isasshiyar uquba a nan duniya uquba ta hiraba ko kuma ainihin ah, ubangiji madaukakin sarki a ranar gobe kiyama yayi musu ukuba a can sun cancanci wannan wallahu a'lam ibnu taymiya ce wannan shine dai karshen fatawa Allah madaukakin sarki shine mafi sani wannan kuma shine karshen darasin mu na yau Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu ikhlasi a fadakar wanda zan yi kafin mm, a kira sallah a game da stickers yanzu na zo shigowa na ga wata stika an rubuta muna tare da dan fodiyo jihadi ba hawan daushe ba ba da ba wata da wata ma'ana ba kuma dan an ce ka iya yin wani abu mai ma'ana ba kuma shikenan sai a je a yin kowane shirme ma a zo a kawo ana ana sayarwa kana tare da dan fodiyo menene dan ka ce kana tare da manzo Allah mana sannan kuma wane ne yace jihadi shine hawan daushe wane ne ya taɓa faɗar haka har da za ka yi mata gyara yanzu da muka ce a ce sunna ba bid'a ba ai saboda akwai wanda su bid'a suka ɗore wa gindi a kullum in suke abin nan amma akwai wani wanda ya ce hawan daushe shine jihadi ba wanda ya taba faɗar haka saboda haka menene ya kawo har ka yi sika kana ka ji kana ana ɗaya ana ba ya da ma'ana saboda haka idan ba a tsaya akan abu mai ma'ana ba to gaba ɗaya ma za a za mu rufe kofar min babu saddin zara'i domin wani lokaci ta haka sai kaga kuma an buɗe wata kofar daga an yi fatawa kana ga abin da aka yanzu kamar rukuya ce lokacin da ta fara zuwa rukuya aka ce ai babu komai babu komai shikenan sai kuma har yan duba da manya manyan masu laifi jima jima duk sai suka shigo cikin harkar rukuya bokaye kawai sai suka dannu sai kuma gaba daya sai aka canza wa abin alkibla kwata kwata yanzu harkar rukuya din sai wani guri da aka zo aka ce ga wasu abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna ana iya magani da su sai aka canza musu kama kuma sai ka ga an ce ka sa abbatu sauda ka daka ka shafa a jikinka ina ka ga wannan shi magani abinda ake cewa magani tajriba ce take tabbatar da magani a gwada a gwargwada a ga yayi amfani ta ga ake gane magani hatta shi kansa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da shi Ya zo ya samu laraba suna amfani da shi ne ba wai shi ya kirkiro shi ba ya samu laraba suna amfani da shi ne ya tabbatar da wannan saboda haka gwaji shi yake nuna abu kaza yana yana amma kuma kawai daga an ce abbasu sauda tana kaza abu kaza yana kaza shikenan kuma sai a shiga hada hade kaga mutum yana wari wai shi ya sha abbasu sauda ya milke jikinsa wai an ce an ce tana tana gyara fata tana waye tana waye waye ya faɗi wannan saboda haka karshe duk sai aka shigo da abubuwan da ma bai kamata a shigo da su ba haka nan harkar rukuya din sai ta zama kawai harka ce ta neman kuɗi har ma wai farashinsa tashi tashi yake jiya ka je an maka rubuya ɗari biyar gobe ka koma an ce sai ɗari bakwai an samu ƙarin farashi wanda manzo Allah cewa man istata an yanfa akahu falyaf'al da aka tambaye shi game da ruqya yace wanda zai iya amfanar da dan uwansa to ya amfanar da shi kaga abu ne min babil uquwati fillah babin dan uwantaka ce amfanar da dan uwanka ne ga khairukum anfa'a khairun nasi anfa'uhum lin-nas da wannan babin ne ba babi bane na a bude kemis a bude asibitin rukuya da sauransu har da kwantarwa da tashi da kwantarwa da sallama wannan duk kare-kare ne kuma za ka samu yan bid'a sun yi dubu dubu cikin harkar wanda rukuya kuma addu'a ce addu'a tana da alaka da mai addu'a wani ma kuma za ka samu kasar ma zai sa sake aka sa sa addu'a ar-ruqya addu'a ce addu'a tana da alaka da wanda zai yi wa zai addu'a da wanda za a yi masa addu'a ta yi wanda zai yi addu'a ya zama mutum ne na kwarai salihi amma addu'ar ta kasa samun mahallin da ya dace da ita saboda haka koda ya sake ta ba ta dace da mahallin ba ubangiji bai karbe ta ba haka nan shi ma wanda zai yi addu'ar in ya zama ba ba mahallin ba bane ko da yayi sai ya shiga karkashin fa Allah yustajabu lahu ta yaya za a amsa masa saboda bai cika sharaɗin amsa addu'ar ba kamar yadda ya zo a hadisin a hadisin ar-rajul allazi eh, eh, eh, yusafi abin nan yutilu safar ash'asa akbara yarfa yamuddu yadayhi ila samai ya rab ya rab wa malbasuhu haram wa mashrabuhu wa ma'kaluhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lahu ya na daga hannunsa wanda abin da yake nuna maka tsananin bukata zuwa ga sama yana miƙa hannunsa sama yana ya Allah ya Allah ya Allah yana ta addu'a Allah ya ce abinda ya sa haramun ne da zai ci haramun ne da zai sha haramun ne an ciyar da shi haramun ta yaya za a karɓi addu'arsa saboda ka ita addu'a tana da alaka da wanda zai yi maka saboda kana buƙatar addu'a sai ka je kuma wanda yake yi wa Allah shirka ka ce shi zai maka addu'a ka je wanda yake yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kishiya a tauhidul mutaba'a ka ce shi zai maka addu'a wannan ka kai kuka gidan mutuwa ba abin da zai iya maka ka kai kanka gindin za ka kara samun ainihin matsala ta shedan din dan kana bin aljanu ne suka rabe bai ka to ka kai kanka gidan aljanu din to saboda haka bai dace mu dauka wannan rukuya wani abu ne daban ba wani kuma sai sa kashin me alakar kashin da addu'a za mu ga a wancan lokacin malami ba wai tsaye da kanshi yake dan wannan ba kawai mutane ke ga cewa wannan salihi ne wani ma zuwa zai zai wuce gari a ga alamar salaha a dakatar da shi yana kan jakinsa a ce muna da mara lafiya yi masa addu'a kamar yadda sahabban nan da suka fita kun ga ai ba neman rukuya ba ina da rukuya suka fita ba tafiya ce ta kama aka ga alamar abin nan suka suka yi addu'a to wani kuma sai bai da ita sana'a ba wani sahabi da ya bude kantin rukuya ba wani tabi'i da ya bude ofishin ruqya babu wannan idan mutane sun zo suka ce ka taimaka musu kuma kaga cewa kai ma ba dama za ka iya taimaka sai ka taimaka musu man istafa an yanfa akahu falyaf'al in suka baka wani tukuici ba laifi dan ka karba amma ka yanka musu wani kuɗi sai an aje karatun awa ɗaya ga kuɗinta rabin awa ga kuɗi minti sha biyar ga sa awa biyu ga sa ana gama awa ɗaya din nan kuɗin ya ƙare za a dakata sai kayo sai ka ba da balas in kana so a ci gaba ina wanda akwai wanda yake wanda za a ce akwai fi sabilillah ciki babu wanda addu'a kuma a ibada addu'a ibada wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama zakhirin addu'a ibada addu'a ibada addu'a huwa al-ibada kamar yadda yazo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ibada kuma tana buƙatar ikhlasi wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din saboda haka sai da ikhlasi mutumin da zai ce sai an aje balan an aje masa sannan ya fara wannan ina ina ina yake da ikhlasi saboda haka komai idan aka bude shi maimakon mutane su tsaya indal hajj yanzu kamar wanda zai rubuta stika din da har ya buga ta ya nemi shawarar ɗaliban ilimi ga wata jumla mai daɗi mai kyau mai ma'ana kuna ga a iya buga ta kamar faɗakarwa ko ba a buga ba amma kawai duk wata kalma da kaji ko da malami ne ya faɗe ta ba lallai ne ta zama a miƙe take ba tana buƙatar watakila a dube ta ko ya faɗe ta cikin wani wata magana ce doguwa ka sare maganar ka sa ranar ka kai mata gunduwa ka ɗauko ta ba tare da yan uwanta ba za ta iya bada wata ma'ana mara kan gado ta yi ka ɗauko magana wani malami amma ya yi ta ne a cikin jerin gwanon wasu kalmomi wanda in ka raba ta da farkon ta ka raba ta da karshen ta to za ta bada wata ma'ana wacce ba ita ce malamin yake nufi ba saboda haka ya kamata yan uwa a kula da wannan sannan kuma a sa ido dukkan wani abin da ake aka kula cewa ya saba wa koyarwar mu ta sunna to kada a bari a ci gaba da yada shi a tsakankanin mu don haka a gaya mana mu tsawatar kuma kowa a wannan babin mai tsawatarwa ne Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa malam menene hukuncin mutanen da suke tashi lokacin da malami ya shiga cikin aji ko wajen taro hadisi ya gabata ai man ahabba an yatamassala an yatamassala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawa amma qadahu minan nar wanda duk yake sha'awar mutane su tashi dan girmama shi akwai alqiyamu lirrajuli akwai alqiyamu ila rajul akwai tashin da za ka yi dan ka taro mutum watakila akwai kaya a hannunsa watakila ka kamo hannunsa dan ka samo masa gurin zama ka zaunar da shi wannan babu komai alqiyamu ila kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kana idza دخلت عليه عليه ابنته فاطمة قام إليها فقبلها idan yarsa fatima ta shigo sai ya tashi ya taro ta ya rungumo ya sumbace ta aga qama ilaiha qama ilaiha kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutanen khazraj lokacin da sa'ad ibn mu'az aka zo da shi a kan jaki ba ya da lafiya manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da su komo ila sayyidikum fa anzilu komo ila sayyidikum aus ba khazraj ba sayyid al-aus mu'az uh, sa'ad ibn mu'az ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi komo ila sayyidikum kaga wannan ma babu komai mutum ya zo a tashi a taryo shi wannan babu wani abu amma ya zo a tashi kikam a tsaya ana jiran sai ya zauna a zauna wannan ɗabi'a ce ba ta musulmi ba mutumin da yake jin daɗi a yi masa haka to yana cikin garari yana cikin haɗari shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbai su ya zo a cikin sunan tirmidhi hadisin Anas dan Malik yake cewa lam yakun shakhsun ahabba ilaihim min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ولكن إذا رأوه لا يقومون له قياما لما يعرفون من كراهيته لذلك babu mutumin da sahabbai suke so suke girmamawa kamar manzo sallallahu alaihi wasallama Anas ya ce to amma duk da haka idan sun gan shi ba ta tashi su miƙe tsaye saboda su ya nuna musu baya son haka ga duk darajar mutum bai kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sallah ya yi a zaune suka yi sallah tsaye a bayansa ya yi musu ishara cewa su zauna da aka gama sallah ya juyo yake cewa su kittum la taf'alunna fi'la farisa war rum yaqumuna ala muluki muhum julus saura kiris ku yi irin abin da faris a mutanen farisawa da romawa suke wa sarakunan suna tsayawa kikam sarakunan kuma suna zaune don girmamawa ce to wannan bai dace ku yi ba to malamai suna cewa wannan shi wanda yake sha'awar haka din don da ana maganar mutumin da yake son a yi masa dan a girmama shi to kai da za ka yi masa ɗin fa me hukuncin ka hadisin bai magana akan wanda zai yi ma wani ba wanda za a yi wa aki magana man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman to shine malamai suka ce shi kansa mutumin bai kamata ka taimaka masa ba akan shedan ka taimaka masa ka taimaka shedan akan sa annabi yana cewa wala takunu auna lishaytani ala akhikum kada ku taimaka wa shaidan kan dan uwanku wato tashin da za ku yi shaidan ku taimakawa bai kamata ku yi wannan ba ibnu taymiya a wasu daga cikin fatawowinsa yake cewa bai dace ba amma wane ne kuma ya kawo wani sarkin yakin ne ah, ibnu taymiya yake cewa idan ya kasance mutumin da yake so a tsaya masa tsaye wani jabberi ne mugu ne azzalimi ne ko yana tare da miyagun fadawa ko 'yan sanda da sojoji waɗanda idan baka tashi ba za su daka ka ibn taymiya ce to sai ka tashi kurhan domin kai daman ba za ka so ka taimaka shi dan akan ba shi ne ya hana ka tashi amma sai kake ganin kai kuma za a taimaka wa shi dan akan ka to a wannan lokacin in ka tashi kana da uzuri in ka tashi kana da uzuri haka ibnu taymiya yake cewa ah kamar haka saboda haka kamar dalibi a makaranta malamin sa yana son a tashi in ba in ya zo ya ki sai ya masa duka kuma jaraba ta ta zo ya kada shi to kaga maimakon haka daman kai kana so ne ka taimaka masa kaga cewa shi kuma yana neman ya illanta ka sai ka tashi kansa yake yi wa to haka nan wani taro wanda ake ganin idan mutum bai tashi ba akwai samuda wanda za su shasa shi to a wannan lokacin ba laifi in ya tashi don kiyaye mutuncinsa da lafiyarsa ko a kotu alkali zai ɗaure shi wannan kuma yake cewa dangane da cinikin kayan da ba sa wajen mutum a musulunci kayan da ba sa wajenka amma naka ne ka sayi kaya naka ne ko dai suna hanya ba zo ba ko kuma a'a sun zo ka aje su a wani gari a sto amma ka fito kana tallar su to idan kana da sifar su ko ka rike sifar su ko kana da ita a rubuce ko kuma kana da simfir na kayan takalma ne ga irin su mutum ka nuna masa kwa iya yin ciniki akan sifa ya zama ya san abin da ya saya an fahimta amma kayan da ba su shiga mulkin ka ba kaya ne baka sayo su ba amma kana kokarin ka sayar da su kana cin zaka fita China ko zaka fita Dubai ka sayo abu sai kai ciniki da mutane duka karbi kudin su ba kuma sautu ba akwai sautu sautu bin sa daban a ciniki zaka yi da su ka ci riba alhalin kayan ba zo hannunka ba ko kuma suna cikin garari suna cikin garari kamar wanda zai cinikin wato mafarauci ne zai cinikin tsuntsu a sama ga tsuntsayen nan akan abin nan ku yi da shi wanda tsuntsu kake so wancan nawa ka saya kaza kaza ya biya ka wannan akwai garari ya iya harba abin daga ta lalace ta ke abin nan ko ya ko ya ya tashi tsuntsun ko ya harbi wanda ba shi kake so ba ko ku ta rigima ya ce shi kai shi ya fahimci shi kake nufi <laughs> kuma ka ce wallahi kai ba shi kake nufi ba ko kifi a ruwa to duk irin wannan ciniki ne na garari amma idan abu yana cikin mulkin ka koda bai zo hauzin ka ba amma yana cikin karkashin mulkin ka babu komai musamman idan akwai sifa ko kuma simfirin abun ka iya ciniki akan wannan sai kuma yake cewa cinikin da za a cinikin da za a eh, da kuma cinikin da za a sai da kaya sai maimakon a rubuta masa rasid sai ya ce a bashi ya rubuta da kansa ko kuma ya ce a rubuta masa sabanin yadda aka iya sai kayan to mai hukuncin wannan kai da kaga wannan ka san ma bai yake so a yi a mutumin da zai ce ka rubuta masa sabanin yadda ya saya ai kaga kudin jama'a ne a ringizo yayi ya ya karɓo kudin jama'a akan zai saya musu kaya ana sai da shi naira 150 da hamsin amma ka rubuta 200 biyu ya saya kaga wannan hamsin din shi zai shi zai rike ta to ka taimaka mata akan sata wala takunu auna lishitani ala aqi idan mutum ya zo ce ka rubuta masa sabanin abin da ya saya ce ba na yi ba na yi in kana so in rubuta maka abin da ka saya to in ya ce ba na rasit din in rubuta ana buƙatar kai kuma ka sa hannu kaga anan ma ka taimaka masa saboda haka abin da ya fi kamata shi ne wa masa wa'azi ka nuna masa bai dace ba abin da yake yi wasu kwaɗayinsu sayar da kayansu yakan sa su yi shiru ba za su sanar da mutum abin da bai dace ba sai in sun gaya masa haka gobe zai dawo ba in bai dawo ba Allah ya kama ka wani hmm. eh wani ma wani ma shine dan giza mai kan turuwa ko baka tuno ba sai ya ce yaya a dan ƙara a rubuta nawa za a rubuta to kaga anan shi yake ma ingiza ka in ma baka san ana wannan ciwaciwar ba to yanzu yana koya maka ne kana iya rubuta naira ɗari biyu da hamsin in ka je ka ce kuɗin abin da ya ɗan tashi su baka 50 eh ban gane ba a rubuta a rage kuɗi saboda ma'aikata me kenan aha na gane wato kudin saboda dutse kwastan dutse kamar kwastan dutse to a da ba shi kwastan dutse a haramun ne saboda haka hanyar da za ka tsira da kayan ka ne wannan babu komai ah, <clears throat> wanda yake cewa mutum za iya yin wannan addu'a ya isa kana mutum ya iya yin wannan addu'a rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir in yana cikin bukata kwarai da gaske annabin Allah ma ya bare kai za ka iya yi yace ina cikin wani hali a ni da addu'a Allah madaukakin sarki ya yi maka abin da kake ciki na bakin ciki da sauran musulmi gaba daya Allah biya mana bukatunmu na alkhairi duka yace mutum ne ya ba wa mahaifinsa kyautar kudi shi kuma mahaifin nasu ya ba shi kyautar fili wato ya ba shi tukwici sai baban nasa kuma ya shiga wani hali na matsala na matsi sai dan na so ya ce masa sai dan na so ya ce masa ɗau filin ya sayar sai ya ɗauka ya sayar akan cewa zai mayar masa da wani filin a gaba wato kamar ya bashi bashin filin kenan a haka zan fahimta ya bashi akan shi kuma zai mayar masa da wani filin madadinsa mahaifin nasa yana da 'ya'ya shin zai iya mayar masa da filin alhalin yana da sauran 'ya'ya kwarai da gaske ai filin sai karba ko zai iya mayar masa ya yi wa mahaifinsa wani alkhairi shi ma mahaifin nasa ya masa tukwici daga baya wannan tukwicin ya dawo hannun mahaifin ta hanyar bashi akan shi kuma zai mayar masa da wani filin idan ya ce ya yafe masa shi kenan idan kuma ya ɗauka ya mayar masa shi ma ya halatta ya karba babu komai wani kuma yake tambayar wannan siga ta hadisi man sallallahu alaihi wa wahidan sallallahu biha asharan wa man sallallahu wa man sallallahu alaihi asharan sallallahu biha mi'atan wa man sallallahu alaihi mi'atan sallallahu sallallahu alaihi biha alfan wa man sallallahu alaihi alfan unuk za hamtu كتفه زاحمت كتف كتفه كتفي على باب الجنة من صلى علي ألفا حرم, حرم الله جسده على النار من صلى علي في اليوم وفي أه؟ وفي رواية يوم الجمعة ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة وانا ليس كريان قريان يا بني sai سامو كما kuma wani wanda yake da'awar san manzo Allah shi yake ya يمن wannan hadisi za mu dinga kafaɗa ta da tashi za ta dinga gogayya wato suna turere ne da manzo Allah wajen shiga aljanna yanzu wanda akwai girma manzo Allah manzo Allah yana shi zai fara shi to me me za a matkatifuhu katifi ka sa za ta goga da tawa wajen shiga aljanna kada wannan ba girmama annabi shine awwalu man yuftahu lahu aljanna haka ya tabbata a hadisi shine farkon wanda zai shiga aljanna babu wani wanda za su yi gogayya su shiga su biyu tare sannan an samu mutum dubanni sun yi dubannin salati ya za su yi aka je shiga kafadar wace ce za ta ko kafadu za a yi masa da yawa adadin mutanen da suka yi salati wannan hauka ne kai daga jin sigar maganar kasan ba magana ce da ta fito daga nishkatin nubuwati ba sannan bayan an ce za a matkatifu katifi shi da manzo Allah ba a san wa zai ga shiga aljanna ba sai kuma ayi dubu za a haramta jikinsa da akan to me ka wannan kuma mutumin da za a ba a san shi da manzo Allah zai riga shiga ba kuma a zo ana maganar kuma wai jiki wai wuta ta haram ai ba magana kuma wuta an da da baya kuma to shi irin waɗanda suke tsagar irin waɗannan hadisai na ƙarya wanda ba na gaskiya ba sai ka samu basirar su ma toshewa take da ka ji kai mai hankali ma kai wannan ya ko ni ba zan yi wannan magana ba manzo Allah ba ko ni ba zan yi wannan magana to ko shehin ka aka ce da shi za ku yi kokawa wajen shiga aljanna ai ba zai ji daɗi ba ce kokawa za ku kai da shi ba a sabuwa zai riga ba <laughs> to kuma sai an yi magana ka ce kai san manzo Allah kake yi Allah madaukakin sarki ya ba mu gamdakatar da dacewa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وقال أولياؤهم من الإنس الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم